أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata sha takwas da watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga jirgin makka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na sha tara ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya fi shi rahma domin ci gaba da gabatar da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan kuma idan yan uwa musulman ta wannan shine majalisin mu na goma sha bakwai yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul nahl muna cikin bayanin aya ta 61 da 62 a yammacin jiya lokaci ya mana halinka yau insha Allah ta'ala za mu maimaita waɗannan ayoyi sai kuma mu dora bayani daga inda muka tsaya fadin Allah ta'ala wa la yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhunubihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن نؤخركم إلى أجل مسمى فإذا جاء ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مكرمون الله تعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم kuma lallai tabbacin da a ce Allah yana kama mutane da irin laifukan da suke aikatawa ma ta raka alaiha min dabbati to da ba za ka samu komai daga cikin abin da ke rayuwa a doron ƙasa wanda ya rabuwa a kan ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a Allah ce kuma a duk lokacin da wannan ajalin nasu ya ba za a jinkirta musu koda da sa'a ɗaya ba wala ya saka jimun kuma ba za a gabato musu da wannan ajalin kafin cikar da ba wa ya ja'alu na lillahi ma ya farahu kuma suna sanya wa Allah ta'ala abin da su suke yi wa tasifu alsina suhumul kadhiba harasan su kuma suna sifanta musu ƙarya anna lahumul husna suna faɗe cewa su suna da makoma wanda take mai kyau la jaraba Allah ya ce lallai tabbas ƙarya suke yi anna da umun na abin da suke da shi na makoma shi ne wuta wa annahum mufrahun kuma lallai su masu gaggawa ne kuma masu ke tarabiya a jiya mun fara bayani game yadda yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jinkirta wa bayi da yadda yake daga musu kafa su ta aikata laifuka ba tare da Allah ta'ala ya azabtar da su ba ba kuma tare da cewa Allah ya saukan musu da wata musiba ko wata azaba a duniya saboda yadda Allah ta'ala yake da tausayi yake da jin kai yake kuma da kawaici za a yi masa laifi ana saba masa ana ƙetare iyakokin da ya gindaya amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauke kai za a yi kafar na a yi tafasa Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ainihin wato kai da kai inda a ce Allah yana duba da irin laifukan da muke aikatawa to da laifukan ya kai yadda za a halakar da dukkanin waɗanda suke rayuwa a duniya domin laifuka ne waɗanda suke masu girma duk laifin da ka ɗauka za a ga laifi ne wanda iya shi kaɗai ya isa a halakar da bayi saboda in ka ɗauki shirka babu irin shirkar da ba a yi a zalunci da fi kowane zalunci girma ke a haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani a ɗauki wani haƙƙi na Allah a bawa wani a ɗauki wani ɗauki na ibada wanda ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato abin gina wa wani wannan shi ne zalunci da fi kowanne girma yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda yake babba wasu daga cikin malamai suna ganin ita wannan aya Allah ta'ala yana magana ne akan kaɗai kadai da mu'minai yadda suke ƙetare iyaka suna aikata laifi Allah subhanahu wa ta'ala yana kare yadda suke hada Allah ta'ala da wani suna yin shirka amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawar musu da kai bai halakar da su ba bai halakar da mutane baki ɗaya ba haka wasu daga cikin malaman su aya tana magana ne kadai akan mushrikai da rasuwar mutane amma abinda da malaman tafsiri suka firin jayarwa shine aya tana magana ne akan ainihin wato umum ma'ana dukkanin mutane baki daya sawa'un waɗanda suke mushrikai wanda su dama can ba su imani ba wanda bai imani ba kuma bai ma damu da iyakar Allah maballaka na ya ce ba zai ke kara ba bai san waye Allah maballe ya ce yana jin tsoron saba wa Allah amma daga cikin muminai waɗanda suka imani akan samu waɗanda suke aikata fasadi suke aikata sabo suke ƙetare iyakokin Allah madaukakin sarki amma tare da aka Allah yana ɗaga musu da haka sai malamai suka ce gaba ɗaya ayar tana magana ne akan dukkanin mutane da muminai da waɗanda suke ba muminai ba Inda annas lafazi ne wanda yake kowa yana iya shiga yasa za ka ga umumin alkur'ani in ya tashi yin wata magana zai banci mutane gaba daya in aka tashi yin magana sai a ce ya ayyuhan nasu da ƙoran babu ya ku mutane ku bi tsoron ubangiji inda musulmi kuma aka ce ka ji an ce ya ayyuhan ladina amanu ina fata an fahimta ga ka anan sai malamai suka ce ayar tana magana ne akan dukkanin mutane muminansu da waɗanda suke kafirai wannan shine abin da ibnu kathir Allah ta'ala ya mishi rahama ya tabbatar a cikin tafsirinsa yake cewa yuhbiru ta'ala an himlihi bi khalqihi ma'a dhulmihim Allah ta'ala yana ba mu labari game da tausayinsa ga halittunsa tare da irin zalincin da suke yi wa annahu la yu'aqibuhum bima kasabu da kuma yadda Allah yake ishara akan cewa inda a ce yana damkar su da abin da suke aikatawa na laifi ma taraka ala zahri al-ardi min dabba da babu wani abin halitta da zai ragowa a doron ƙasa saboda wannan laifin ya kai yadda Allah ta'ala zai halakar da su gaba daya shi yasa ya ce ai la ahlaka dalili dawatil ardi tabi'an li ihlaki bani adam Ke to da Allah zai halakar da dukkanin abubuwan da ke rayuwa a doron ƙasa tare da halakar da dan adam din ba inda ana duba laifukan da muke yi to da duk abin da ke rayuwa a doron ƙasa sai an halakar da shi ba wai iya mutane kaɗai ba a za a halakar da mutane a kuma halakar da raguwar halittun da ke da rayuwa a tsoron ƙasa kamar yadda Allah ta'ala ya wa ainihin wato a annabi Nuhu da aka tashi halakar da su ai ba iya mutanen kaɗai aka halakar ba a'a da mutanen da dabbobin da tsuntsayen da ƙwarukan babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bari da sa manzo Allah yake cewa lokacin da Allah ta'ala ya sa aka cira su sama aka faffako kasa tun daga kasan bakwai aka cira sai da aka kai da su saman duniya sai aka juyo da su manzo Allah ya ce a lokacin mala'iku suna jin kuka da karajin mutane da ihun dabbobinsu da irin charar zakara da ainihin wato yake tashi a lokacin manzo Allah ya ce duk mala'iku suna ji kaga wannan shi yake fara tabbatar da cewa da Allah yana da kabbayi da abin da suke aikatawa ma taraka ala zahriha halin dabba da babu wani abu mai rai da za a samu ya yi ragowa a doron ƙasa daga cikin waɗanda ke ainihin wasu rayuwa a kai ya sa ya ce walakin nan rabba janna jalaluhu ya hulumu wa ya sai da cewa allah mai jima da ɗaukaka ya hulu yana jin tausayin bayansa wa ya kuma yana fitirta su yana kau da kai yana nunawa kamar bai ga abin da suke aikatawa na laifi ba wa yunzir kuma allah ta'ala yana jiran su ila ajalin musamman har zuwa wani lokaci wanda yake ainihin wato sananne wannan lokaci idan ya zo babu wanda zai iya kare su daga azabar Allah da sa ce la yu'ajiluhum bil hukuma Allah baya gaggauta wa mutane hukuma yadda suke laifi ya kamata a ce an gaggauto musu da hukuma kamar yadda wasu ma daga cikin su suke neman hukuma a gaggauto musu da ita wa qalu rabbana ajil na khitana qabla yawm cewa ya ubangiji ka gaggauto mana da ka san mu na azaba mana tun kafin ranar hisabi to inda Allah yana yi musu irin wannan din to da wani labarin ake yanzu ba wannan bayyana da suke cewa wa qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa amtir alaina tijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ya Allah in dai wannan abin da ake kira akai na addini gaskiya ne daga gare ka sai ka tsamfar da shi to kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da wata azaba bai ranaɗi amma saboda tausayi da jin kai na Allah ta'ala Allah ta'ala bai yi musu abin da suka nema ba bai gaggauta musu da azabar ba kamar yadda suke so inda Allah ta'ala ya yi wannan din da ba wanda zai yi rabuwa da sa'ibin kabila ce iz law fa'ala dhalika bihim lama baqiya ahada inda Allah ya yi musu hakan da suka nema to da babu wanda zai yi rabuwa biya da tsauri Allah ta'ala ya yi shirahma a yake faɗin wata magana kamar yadda ainihin wato a abin ahwa yake cewa kadan ju'ula an yu'azziba bi dhanbi bari'a ma'ana al ta kusa ta sha azaba saboda zunubin dan adam al wani nau'i ne na wani irin tsuntsu ba mu da shi a yammacin afirka galibi an fi samun sa irin kasashen larabawa yanayinsa yanayin ɗawisu ne amma bai kai ɗawisu girma ba kuma ɗawisu ya ce shi yalwan gashi amma yanayin dunkulewarsa yana da dogayen kafafuwa kamar irin kafafuwan ballela kamar kafafuwan zarfe amma kuma bai kai zarfe tsayi ba kuma bakinsa yana da tsayi amma bakinsa bai kai bakin zarfe tsayi ba shi ake kira al-ju'ud yake cewa to wannan ju'ud din ta fuka ta samu azaba daga wajen Allah saboda irin zunubin da kan adam ya aikata ma'ana inda za a halakar da ɗan adam to da azabar ɗan adam ɗin sai ta shafi wannan tsuntsun saboda tsananin ainihin wato ne sai ya karanta ita wannan aya yake cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba inda Allah ta'ala yana kama mutane da zunubin su da babu wata dabba da da za ta rabuwa a duran fasa wadda take rayuwa haka Amash Allah ya nusra ma shi ma ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas kwatankwacin irin wannan magana magana ne da ke cewa ta da yu'la an yu'lika fi hubbi fi juhriha bi qati'ati bani adam da az-zu'l ta kusa ta halaka tana cikin shekarta a zaune amma sai ta halaka saboda irin kuskuren da dan adam yake sai a masa azaba wannan azabar ainihin wato ta same ta saboda irin laifukan da dan adam yake inda Allah yana da kanmu da irin laifukan to hatta tsuntsaye da kwaruka masu sai sun halaka shi sa imam ibn jarir al-abari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa ya rawaito magana daga ainihin wato abi salama Allah ya kara miki yadda yake cewa sani a abu hurairar da rajulan wa huwa yaqul shi abu salama yake cewa wata rana abu huraira Allah ya fara mishi yadda ya ji wani mutum yana cewa inna zalima la yadurru illa nafsa to shi fa azzalimi lokacin da yake yin zalincin ba ya cutar da kowa sai kansa shi shi kadai dan azzalimi yayi zalunci ba zai cutar da kowa ba mai shirka in yayi shirka ba zai cutar da kowa ba kansa haka mai zunubi in yayi zunubi ba zai cutar da kowa ba kansa ya cutar kala sai abi salama yake cewa faltafata ilaihi sai abu hurairah ya juyo ya kalle shi fa kala yace bala wallah a'a wallahi ba haka bane ba hatta innal kubara la tamutu fi waqriha fi fi waqriha huzalan bi dhulmi zalim yace a'a har ya kashi ai hajjare yana cikin ramin sa zai iya mutuwa saboda zulubin dan zalunci mai zalunci ma'ana an gyare hali wani ƙwaro wanda za a gan shi baki ne yana da fiffike yana tashi yana wani irin ƙara in dare za ka dinga jin ƙarar sa tsi tsi haka kwatan kwatan kukan ja ba haka da yake hatta irin wannan kwaran a cikin rami yake rayuwarsa a do karkashin kasa yace amma in Allah yana kama mutane da zaluncin da suke yi wannan kamun da za a yi musu sai ya taba wannan kwaran yana cikin ramin azaba sai ta ta shi saboda illar zunubi da yadda zunubi yake halakar da al'umma baki daya shi yasa anan imamul qurtubi Allah ya mishi rahama yake cewa wataƙila wani zai tambaya to ya za a halakar da wanda ya laifi da wanda bai laifi wannan ya yi laifi wannan bai yi laifi ba to amma ya za a ce za a zo halaka kuma a halakar da su da baki daya sai kuma ya bada amsa da kansa wasu su malaman suna da hange za su iya hakaito wani abu da zai iya faruwa ila yanzu wani yana jin an ce za a halakar da kowa da kowa haƙwari da tsuntsaye saboda zunubi zai ce to ya za a yi haka shi kwaro da laifin mai yayi me ya sani da za a yi masa azaba a cikin mutane ma haida akwai na gari waɗanda ba sa aikata laifi fito ya za a halakar da su kuma al'alun ba su gani ba sai ke cewa wannan halaka ce wadda ta intiqami ma'ana kamu ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma akwai intiqamin da yake zuwa Allah ta'ala baya lura da zuwaye masu laifi zuwaye waɗanda ba su da laifi yasa Allah yake cewa wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba za ta keɓanci waɗanda suka yi zalunci kaɗai ba a'a kowa da kowa za ta haɗa da halaka sani lalle Allah ta'ala mai tsananin hukuma ma muslim ya rawaito hadisi daga Abdullahi da Umar Allah ya tsara mishi yadda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza arada Allah ta'ala bi qaumin azaban idan Allah ta'ala yana so ya azabtar da wata al'umma asabal azaba man kana fihi wannan azaba tana shafar dukkan wanda ya kasance yana rayuwa a cikin su ثم بوعثوا على نياتهم وأعمالهم sai Allah ta'ala ya tayar da su akan niyoyinsu da ayyukansu ana in azaba ta zo za a halakar da kowa da kowa illa iyaka in an tashi hisabi ranar alkiyama sai a ware a yi screening waɗannan su suke da laifi su ne masu aikata hisabi su ne masu sako waɗannan su kuma ba su laifi ba amma an haɗa har an halakar kuma su niyya su niyya ce mai kyau ta ɗa'a ga Allah amma wannan azabar ta same su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lada gwargwadon wannan hukumar da aka yi musu ba tare da sun yi laifi ba ma'ana sai a ba su sakamako a biya su diya an adatar da su ba tare da sun yi laifi ba an azabtar da su ba tare da sun yi laifi sai a ba su matsayi wanda yake matsaukaki wanda aikin da suke tsawon rayuwarsu gaba ɗaya ba zai ba su wannan matsayin ba amma sanadiyar wannan hukumar da ta shafe su sai suka samu wannan ɗaukaka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa rabbukal ghafurur rahim sani lallai ubangijinku mai gafara ne kuma abokin rahama ne لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب inda Allah yana rikar mutane da irin abin da suke aikatawa na laifi to lallai da Allah ya gaggauto musu da azaba ballahum maw'idun Allah ta'ala ya ce dai kawai suna da wani wa'adi ne suna da wani alkawari na wani lokaci lan wanda ba za su taɓa samun wani sabani ba za su taɓa samun wani karya alkawari ko kuma a canza musu wannan alkawarin nasu akwai alkawarin da Allah ya lokaci zai zo in lokacin ya zo za a haɓarkar da su sawa'un da su waɗanda suka yi daidai kila ma da waɗanda ba su da daidai shi yasa a cikin hadisin a imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba da labarin waɗansu mutane da suka faɗo za su ainihin wato rushe ka'aba manzo Allah yake cewa yaghzu jayshan ka'aba fa idza kanu bi bida'il ard khasafa Allah bi awwalihim wa akhirihim cewa wasu mutane suna nan sun taho da niyyar za su rushe dajin ka'aba amma sai sun kasance a wani fili a bayan ƙasa sai Allah ya rufta da su na farkon su da na ƙarshe waɗanda suke da wannan niyyar da waɗanda ba su da wannan niyyar sai na Aisha take cewa ya Rasulullah kaifa yasdifu Allah bi awwalihim wa akhirihim ta yaya Allah zai ruftar da ƙasa da na farkon su da na ƙarshe wa fihim man laysa fihim bayan a ciki da akwai waɗanda ba su da wannan ainihin wato niyya wa aswaqihim da akwai kasuwanni da ƴan kasuwa suna cin kasuwa ba su ma san an yi laifin wa فقال صلى الله عليه وسلم يخلف الله بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم Allah zai halakar da su gaba daya sai kuma a tayar da kowa a kan niyyarsa shi wannan niyyar ta zuwa kasuwa ce je kasuwanci sai a tayar da shi da wannan niyyar sai a bashi lada na azabar da aka dandana kila yana da wasu zunubai da laifuka amma sanadiyar wannan azabar ya sha an kankare masa zunuban da ni da laifukan ga baki daya sai Allah ta'ala ya kashi aljanna da haka Allah yana jinkirta wa mutane laifin da suke yi ba wai ya manta ba ne ba wai kuma ya ki azabtar da su ba ne. bane yasa Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kar ka taba tsammani Allah ya gafaltu ya manta da abin da azzalumai suke aikatawa إنما يؤخركم ليوم تشخص فيه الأبصار Allah ce yana jinkirta musu ne zuwa ga wata rana ranar da idanuwan su za su ta kikkiftawa su ta kalla-kalla idanuwansu su falfalo-falo su ta zaro idanuwa saboda firgici da ainihin wasu a tsoro da aka Allah ta'ala yana jinkirta musu ne zuwa ga wani lokaci in lokacin ya zo kuma al'amarin azaba zai faru ya sa Allah ya ce inna ajalun ma idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun lallai alkawarin Allah ta'ala idan ya zo wannan ajalin in yayi ba za a taɓa jinkita wa mutane ba inda a jisun sani ibn abi hatim Allah ta'ala ya mishi amma ya rawaito hadisi daga abu darda Allah ya fara mishi yadda yake cewa zakarna inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna ta muna tunano abubuwan da suka danganci Allah na wa'azi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah la yu'akhiru shay'an lalle Allah ta'ala baya jinkirta komai idan ja ajaluhu idan ajalin wannan abu ce wa inna ma ziyadatul umri bi zurriyyati salihah ke sai dai Allah yana ƙara wa mutum rayuwa ya ƙara masa shekaru ne ta hanyar ƴaƴa waɗanda suke na Yanzu yarzuqu Allahu al-abda wanda Allah yake azurta bawa da su fa yad'una lahu ba'd min ba'dihi wadanda za su dinga mishi addu'a bayan mutuwarsa Fayal yalhaquhu du'a'uhu fi qabrihi manzo Allah ya wannan addu'ar ta su gariske shi a cikin kabarinsa fa zalika ziyadatul umur shi wannan shine karin da Allah yake yi wa bawa na shekaru a ana cewa Allah yana karawa bawa shekaru ko to ba wai ana nufin za a kara yawan shekaru ka bane ba a'a za a ƙara yawan aikin ka ne ka yi aikin da shekarun ka sun yi kaɗan ka yi wannan aikin ina fata a fahimta idan mutum ya mutu an ya daina aiki za ma ta kuna adama in qata amaluhu illa min sadaq in dan adam ya mutu aikin sa yana yankewa in banda guda da sadaqatun jariya aw ilmun yunjafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu misali ya ce Allah yana ƙara wa bawa shekaru ne ta hanyar zuri'a ɗaki ba ta gari ɗaya masu albarka a zurriya a saliha in ya mutu za su dinga masa addu'a sai Allah ya dinga ba shi ladan ibada da wannan addu'a sai ya zama yana mace amma kamar yana raye ne yana yin aiki don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da gaya mana irin munanan ayyukan waɗannan mushrikai yake cewa wa yaj'aluna lillahi ma yafrahun kuma suna sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da su suke ki suna jingina wa Allah madaukakin sarki waɗansu abubuwa waɗanda su suke ki yasa sayyid al-tantawi a cikin tafsir tafsirin sa ainihin wato tafsirin waqif yake cewa anna ha'ula'il mushrikina la yattaquna bi inkar al-ba'th ce su waɗannan mushrikan ba su tsayu kaɗai a wajen ƙaryata tayar da matattu ba wa bi juhudi ni'amillahi ta'ala kuma ba su tsaye a wajen yin jayayya da ƙaryata ni'imomin Allah bal adafu ila zalika annahum yathbituna lahu subhanahu wa ta'ala sai dai cewa suna ƙara wani abu na laifi a kan wannan Shi ne yadda suke tabbatarwa da Allah madaukakin sarki wa yansibuna lahu wa yansibuna ilayhi kadiban wa zuwa da yadda suke jingina wa Allah ta'ala ƙarya da zalunci ma ya yakrahuna li anfusihim irin abin da su suke yi wa kawunan su wa hum yakrahuna an yusharikihim ahadun fi amwalihim suna kin wani ya yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu mushriki yana da dukiya shi kadai yake shi Ba ya yadda wani ya tarayya da shi shi sa ba sa sadaka ba sa zaka amma abin da suka jingina suka ce na Allah ne zai su bawa wani Allah abin da suke ki sai kuma su yi wa Allah suna kin tarayya da wani a cikin ni'ima in aka ba su wata ni'ima sun fi so su ci su su kadai to amma ga abin da suke ki na shirka a cikin ni'ima suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka a cikin ibada bayan wannan suna kin kada mata amma suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala na ya mata shine wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu suna jingina wa Allah abin da su su ba sa so suna kin wannan mun karanta wa idza bushira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينفقه على قوله أم يدسه في التراب saboda yadda suke tsin mata amma yanzu gashi saboda zalunci kuma suna jingina wa Allah madaukakin bayan wannan kuma suna yin ƙarya wa tasifu alzina tuhumul kadhiba anna lahum al-husna harasan su suna sifanta musu ƙarya ma'ana suna faɗan ƙarya da ainihin wato harasan suna cewa suna da sakamako wanda yake ainihin wato mai kyau suna da sakamako wanda yake mai daɗi Allah zai ba su mai kyau a duniya wanda Allah ta'ala sun ke yi inkarin abin da suke da'awa na cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su mai kyau a duniya ya kuma ba su sakamako wanda yake mai kyau a lahira dan su suna ganin cewa su su su masu ga Allah ne duk da irin farnan su da haka Allah zai ba su mai kyau a duniya Allah zai ba su mai kyau a lahira kun ga ana sun yi tarayya da Yahudawa su Yahudawa sun ce su ne Allah kuma Allah ya fi kansu wa qalat yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ce mu ƴaƴan Allah ne Allah ya kusan mu fiye da kowa sai Allah ya ce kul bali ma yu'azibukum bi dhunubikum inda da ne Allah yana son ku kuma kun sa ne me yasa yake azabtar da ku in kun yi ne kuma wannan inkari ne wanda yake tattare da ƙaryata abin da suka faɗa kuma wannan sai Allah ta'ala yake yin inkari game da ainihin wato abin da suke faɗa Allah yake cewa wala in azabna al-insana minna rahmatan kuma shi dan adam ya kasance idan muka tantana masa wata ni'ima daga gare mu sun mana za'ana haminku daga baya muka zo muka sauke wannan ni'imar da muka ba bashi inda hula ya hukun kafo sai ka same shi yana ɓata rai yana bisin cewa Allah ta'ala wala in azaqnahu na'ma ba'da a masatu Allah ya ce amma in muka ɗanɗana masa wata ni'ima bayan wani tsanani da musiba da ya shafe shi la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni sai ce to ai sai mummunan abu ya tafi yanzu dadi nake ya an ɗanɗana masa dadin an ɗauke yana raki yana fatarai yana bukucewa Allah amma lokacin da yake cikin kunci sai aka ɗauke kuncin aka ɗanɗana masa rahama da jin kai sai ce za a basa yi aji a nuni ai mummunan abin nan ya ya tafi inda ula farifin sako Allah ce zai kasance mai alfahari mai fariya da farin ciki kun ga anan sai Allah ya ƙara bayyana mana irin halin ɗan adam yadda harshen sai yake raya masa ƙarya in an jarrabe shi ba zai yadda da wannan jarraban ba amma in an ba shi ni'ima kuma zai yadda da ita sa Allah ta'ala ya ƙara cewa in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a masatu la yaqulanna hadha li in muka dandana masa wata rahama daga gare mu da jin daɗi bayan wata musiba da da yake fama da ita rahama ta zo sai ya ce wannan rahama ta mun ta wace wa ma azunnu sa'ata qa'ima shi kai ba ma tunanin wata alkiyama za ta tsaya saboda ya ji dadin duniya wala in ruji'tu ila rabbi inna li inda ulul husna in kuma Allah ta ce ce in ma an mutu din in na koma wajen Allah lallai ni ina da sakamako mai kyau a wajen Allah kuma shine abin da Allah yake faɗi wa tasifu alsinatuhum kadhiba anna lahum husna harafan suna raya musu ƙarya cewa suna da sakamako mai kyau to gashi nan ma Allah ta'ala yana gaya mana wa ma abin da ta qa'ima zai ce baya tunanin akwai wata alkiyama ba wata alkiyama da za ta tsaya in ma alkiyama ta tsaya in an koma zuwa ga Allah din wa la in rujirtu ila rabbi inna li indahu lil husna to a wajen Allah ma fa ni ina da mai kyau ina da sakamako wanda yake mai kyau sai Allah ya ce falalu nabbi annal ladina kafaru bima amilu lallai sai mun ba waɗanda suka kafirta labarin abin da suka aikata a duniya ranar lahira kenan wala nuzikan dahum min azabin gare Allah ce kuma sai mun dantana musu azaba wadda take mai tsanani Allah ta'ala yake cewa afara aita afara afa ra'aita alladhina kafara bi ayatina wa qala la'utiyanna malan wa walada shin baka ga wanda ya kafirce wa ayoyin mu ba wanda yake cewa a bashi ƴaƴa da dukiya aqala al-ghayb a aqala al shin ya leka ne ya gano gaibu da yake cewa za a bashi ƴaƴa da dukiya amin da kaza inda rahmani ahda ko kuma sun yi alkawarin haka da Allah duk wannan yana daga cikin rudin da dan adam yake yake rudar kansa yana tunanin shi zai samu wani abu mai kyau bayan kuma bai yi aikin abu mai kyau da ta anan su waɗannan sun haɗa mummunan aiki ne da ainihin wato kuma buri suna aikata mummunan aiki kuma suna burin samun ra'amar Allah subhanahu wa ta'ala ita rahama kuma ba a samun ta da mummuna ana samun rahama ne da kyakkyawa in kai kyakkyawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato baka abin da yake kyakkyawa amma idan ka yi mummuna Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa ba baka kyakkyawa da ka Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai ya mayar musu da ainihin wato amsa yake cewa la jaraba ai tabbas abin da kuke faɗi ba gaskiya bane anna lakumun nar abin da suke da shi na sakamako na makoma shi ne wutar jahannama babu wani husna da za su samu ranar an annar za su samu alhusna din ba ta su bace ba ta mummine ce Lillazi lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata Allah ya ce suna da alhusna aljanna kenan wa ziyada kuma suna da ƙari na ainihin wato rahama da jin kai da kuma ganin Allah subhanahu wa ta'ala amma su ba za su samu alƙasna ba an na lahumun Allah ya ce makomarsu ita ce ainihin wato wuta wa an na kuma kawo shi yasa ainihin wato Allah ta'ala a wani faɗin yake cewa fal yau ma nan sahun kama da su liƙa a yau mihin hawa a wannan ranar ta alƙiyama nan sahun za mu manta da su kama da titin liƙa a yau mihin hawa kamar yadda suka manta da wannan ranar ta yau suka yi ta aikata laifi suka yi ta ainihin wato aikata sako sun manta cewa Allah ta'ala zai kayar da su sun manta za su mutu a kayar da su sun manta za a yi musu hisabi to yadda suka manta a duniya ana musu wa'azi ana tunatar da su amma duk da haka sun manta Allah ce to mu ma a yau za mu manta da su kaga akwai tashin hankali a ce Allah ya manta da kai ba ba wai mantawa aka din da kai ba a'a za a fita sabgar ne a ta saurara ta kaji a ranka kamar an manta da kai amma ba a manta da kai ba ana sane da kai Allah ba ya mantuwa ana sane da kai yadda za a juya ma baya ne kai za ka ji cewa an manta da kai za ka ji an manta da kai ba a saurare ka ba ana saurara kowa arewa kowa hisabi amma kai ba ma za a saurare ka ba ballantana a yi maka hisabi ba za a kula ka ba balle ka san ina ne makomarka to sai ka fara tunanin anya ba a manta da kai ba kuwa Allah ya ce fal yawma nansahum kama nasitum liqa'a yawmihim a yau Yau za mu manta da ku kamar yadda kuka manta da cewa za ku haɗu da mu yau kuka yi tafa na kuka yi tasa ko kuka yi tafa tashi to za mu manta da ku mu ki sauraron ku ku ji tamkar ba a san da ku ba amma Allah ta'ala ya san da ku shi sa Allah ta'ala ya ce annahu annahu mutafun sun kasance ainihin wato ai mu'ajjalu na ilan nan za a gaggawar mika su zuwa wuta yadda suke gaggawar neman azaba to hakan nan za a yi gaggawar mika su ta ranar alkiyama ba za a bata lokaci wajen yin hisabi domin ai ba su yi wani kyakkyawan aiki wanda za a tuna da shi ba ayyukansu gaba ɗaya munanan ayyuka ne ƙetare iyaka ne fasadi ne barna ne sako ne da aka ba su da waɗansu hasanat ma ballanta na a ce a duba sallarsu ko a duba azumi ko a duba hajjinsu ko a duba zakarsu ko a duba waɗansu ayyuka abin da suke ƙaurin suna a kansa shine shirka ga Allah shine fito na fito da manzannin Allah shine ƙetar iyaka Allah da aka babu wani ɓata lokaci inda ummukratun za a yi gaggawar shigar da su cikin azaba ne a ranar tashin alkiyama in an shigar da su kuma a manta da su a cikin azaba su dawwama a cikin wannan azabar har abada Allah ala ka kare mu daga azaba ina tunanin yan uwa za mu dan yi mun abuwa za mu dakata a mun shiga kasuwa da mun dafa fasu rana kai na yana ciwo tun da muka dawo da ina tunanin ma karatun kawai ba zai yi ba ne na ce mutum ko minti talatin ne mu samu mun je kasuwa a mun a abincin marayu in ba da kuɗi naira dubu arba'in da biyu da hudu ko dubu arba'in da hudu aka tsara a nan ko a ba gaba ɗaya ba wanda aka samu a nan dubu arba'in da hudu wani bawan Allah ya ba mu naira dubu talatin kun ga haka hada zai zama naira dubu hamsin da hudu wani bawan Allah a gani ya ƙara ba da naira dubu biyar ko kun ga ya zama naira dubu hamsin da shida haka ta tara haka ne saba'in da saba'in da tara naira dubu saba'in da tara ɗazu kuma mun je kasuwa mun siyo shinkafa buhu uku da rabi wajen mutu ɗari biyu abinda muka siyo shinkafar ina tunani ya fi wajen naira dubu ɗari da talatin da nawa talatin da shida muna da naira dubu saba'in da tara su mun siyo shinkafa ta naira dubu ɗari da talatin da shida <laughs> eh wai an biyo ku shi kuma ba zai yi mu ba su shinkafa kaɗai ba iya nan muna da ke cewa ba za mu iya ba da shinkafa kaɗai ba akwai alaƙa buƙatar a samu abin da za a haɗa ko shinkafa da taliya ko shinkafa da makaroni an ce taliya da makaroni sun yi tsada ya kamata dai a ce an samu wani abin an dan haɗa mu da shi inda shinkafa ita kaɗai ba daɗi ne da ita ba kana ci kana sha ta amma aka ɗan sirka da ɗan wani abu za ka kan fi tafiya so muke fata ji daɗi yadda muke jin daɗi shi ne burin wallahi in san ranmu ne ma wallahi tallahi su fi mu jin daɗi in san ranmu ne su fi mu jin daɗi Allah dai ya sa yanzu mun samu shinkafa bari in haska muku wani abu kada in za a iya tunawa duk sati ana neman taimako duk ranar talata na asusun marayu a wannan masallaci to abin da yan uwa suke sawa a wannan abu su shi ma an ɗan yi rajin wani abu duk da la yu'min wala yu'min min shi ma ba shi da yawa to da shi aka hada wanda ake karɓa ne din da wanda aka hada a nan da wanda wani ɗan uwa ya bamu da wanda aka ƙara samu aka hada dai aka ƙara cikawa da wani abu aka so shinkafa ta naira dubu ɗari da talatin da shida kuma dai har yanzu muna tunanin akwai sauran rina a kaba. don za mu sai taliya ko makaroni in Allah ta'ala ya hamu to da haka ba wai za a sayar da kafan bane ba magana ɗinki dai babu shi dan ba mu da halin da zamu dinki abinda muka lissafa inda zai isa ne musu ɗinkin zani to ba zai isa ne ɗinki adadin yaran da muke da su ba muna da gida gida gida gida family wajen talatin da shida, ina za ka muka lissafa zuwa ko family shida muke da shi a cikin family shida nan akwai masu 'ya'ya goma akwai masu 'ya'ya takwas akwai masu bakwai bakwai akwai masu shida shida akwai biyar biyar ina tunanin masu karanci su ne masu yara ko hudu in ka aka haɗa yaran gaba ɗaya sun tashi wajen ɗari uku da tamanin da wani abu naira dubu ɗari da hamsin da rike da shi kila ko dubu ɗari da arba'in da rike da shi kila ba zai ishe mu biyu wa yaran ke gaba ki ɗaya ba muna da yaji da muka samu yaji talatin sai muka ce to hikimar da za mu duba low daga cikinsu waɗanda suke ƙanana sai muka yi salatin daga shekara hudu zuwa ƙasa mazansu da matansu sai muka ce to wannan yaji talatin din bari mu yi wata dabara maza muna da maza guda bakwai muna da mata guda biyar ina tunanin haka ne ko to sai muka ce su maza su ba su takwas bari mu ware musu yaji goma sha biyar tunda ƙananan shekaru ne da su shekara uku shekara biyu da rabi shekara uku shekara ɗaya da rabi in muka ware musu yaji goma sha biyar muna kyauta da san zai ishe su a dinka musu wannan yaji goma sha biyar ɗin da ya rabuwa bari mu samu wasu daga cikin yan uwa yan kasuwa waɗanda muke da fahimta da su mu kai musu mu roki alfarma su ba mu atamfofin da za mu ba waɗannan mata kun ga su waɗannan lokacin ɗin mun ne mun yi musu ɗinki kuma sannan za su amfana da abinci amma waɗanda suka tasa daga shekara biyar shida har zuwa goma sha biyar ba mu da halin da za mu da aka sai muka ce to abin da zamu bari mu tattara kuɗin mu gani zai isa mu samun musu abinci alal aqal kowane family mai duba da ratio waɗanda suka fi yawa misali a ce nan da akwai yara goma misali to bari mu ba su shinkafa mudu bakwai nan da akwai yara takwas bari mu ba su shinkafa mudu biyar nan da akwai yara hudu ko yara biyar bari mu ba su shinkafa mudu biyar sai mu kara musu da taliya guda biyu ko uku idan Allah ya sa an samu aka ce a sa a baka dai ya fi a ya ina fata a kwaita wannan shine abin da muka yanki da aka yanzu muna da shinkafa mudu ɗari biyu a ajiye kuma muna sa rai in Allah ya yarda za ta ishe mu amma dai dan Allah mu daure mu samu abin da za mu iya haɗa musu da shi a gidajen mu ba ma cin tsoron shinkafa dole sai mun turka da wani abu sai mun sa taliya ko mun sa doya ko mun sa makaroni ko mun sa wake to su ma ya za a yi samun musu taliya ko makaroni ko wake ya zama da dai alal akal inda wani nauyi da za mu basta da shi bai wuce nauyin cefa ne ba shi kuma mun san Allah ta'ala zai bayan Allah baya da ba ba ba a rasa na Allah to amma dai dan Allah ina ƙara yi mana magiya dan Allah mu dubi falalan wannan aikin mu dubi girman aikin mu dubi matsayin aikin mu ƙara cewa mu samu abin da za mu ƙara ramuwa mu sai abin da za mu haɗa waɗannan yara da shi insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karɓa kamar yadda aka saba har zuwa lokacin da za a yi wannan ainihin wato bayar da kayan da izinin Allah muna roƙon Allah ta'ala abin da muka yi Allah ta'ala ya karɓa mana Allah ta'ala ya ba mu cikakken lada na wannan aiki ya Allah yadda muke kokarin faranta wa waɗannan yara ya Allah ka faranta mana zukatan mu ba ya Allah yadda muke kokarin yaye musu damuwarsu ya Allah kai kai alkawari wanda ya yaye wani damuwa za ka yaye masa damuwa ya Allah muna tawassuli da wannan aiki Allah ka yaye mana dukkanin wata damuwa ya Allah muna tawassuli da wannan farin ciki da za mu sawa waɗannan yara Allah ka tabbatar mana da farin ciki a zukatan mu hakkashin rayuwar Allah ka yaye mana dukkanin wata musiba da bala'i da muke fama da shi Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a mu ya Allah ka karɓi ibadunmu ya Allah ka sanya mu daga cikin ɗantattun bayi ya Allah ka gafarta mana zunubanmu marasa lafiyanmu na gida da na asibiti ya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya ya Allah ka inganta mana lafiyar ya Allah ka ba mu abin da lafiyar za ta ci ya Allah ka ba mu ikon yin amfani da lafiyar wajen yi maka da'a ya Allah waɗanda suka mutu daga cikin mu iyaye da ƴan uwa da yayye da kalle da ƴaƴa ya Allah ka ji ka gafarta musu ko kuma idan ta mu zo Allah ta'ala ka sa mu cika da imani akwai dan uwa ciya mun nan mutum marayu a dalilin ladi iyalinsa ana kan gwiwa muna roƙon yan uwa su sanya ta a cikin addu'a Allah ta'ala ya sauke ta lafiya dan ta zo an tafi asibiti ma ana tunanin haihuwar ce kuma daga baya aka ce ba ita bace ba da Allah muna bara a sanya ta a cikin addu'a Allah ta'ala ya sauke ta lafiya dukkanin matayen mu da suke da ciki da matayen yan uwa muna roƙon Allah ta'ala ya sauke su lafiya ya Allah ka ba mu ƴaƴaye masu albarka waɗanda za mu yi alfahari da su addini ya yi alfahari da su ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته